Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aroma assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Laraba 15 ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci. A fara da jin kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Talata cewa kashin gillan nan da aka yi a Amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda yake mutum ne mai tsatsauran ra'ayi. kokarin ganin an karfafa gwamnatin kasar libya musamman a hana shigowar makamai da su ga hannun 'yan ta'adda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari hukumar lafiya duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na gasar olympic wanda za a yi a ƙasar brazil ba zai zama tilas yake tattare da barazanar bazuwar cutar zika ba to a gaishe ka ya ba da cewa a ɗauko daga Federal Reserve a ba da tirela saba'in ga mutanen Adama saboda ya sani don wannan matsalan da aka shiga kusan shekara biyu mutanenmu ba su yi noma ba. Wani wakilin gwamnatin tarayyar Najeriya bikin mika tirela saba'in na kayan abinci ga al'ummar jihar Adamawa. a Nijar gwamnatin ƙasar tana aza koma bayan kudaden shiga da gwamnati take fuskanta kan cin hanci da shawa bangaren jami'an kastam ana kira gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wata hukuma da za ta kula da yankuna da suke kewaye da birnin Abuja akwai shirin demokradiyya yau sannan ku ji karatu daga alkur'ani mai girma yanzu ga labaran duniya Masu assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya talata cewa kashin gillan nan da aka yi a amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda yake mutum ne mai tsatsauran ra'ayi obama ya ce kawa yanzu masu bincike ba su samo kowane dalili da ke danganta makashin da wata kungiyar ta'adda daga ƙasar waje ba ya ce shi wannan saurayi umar sadiq martin haifafen musulmin amurka ne dan shekaru 29 da haihuwa ya aikata wannan aika-aika ne a ranar lahadi a gidan rawan kungiyar mawartan jinsi guda wato 'yan ludu da maɗigo da ke birnin orlando da ke jihar florida a nan amurka mutanen mutum dai ya samu nasarar kashe mutane har 49 kana ya jima uku rauni waɗanda shida daga cikinsu yanzu haka suna nan rai ga allah a cikin jawabin da shugaba obama yi bayan taron inganta matakan tsaro tare da duba abin da ya faru a birnin na orlando da kokarin da kuma amurka ke yi na ganin ta durkusar da kungiyar isis a kasashen gabas ta tsakiya obama ya ce mutum ya samu wannan mummuna rakida ce ta amfani da hanyar sadarwar intanet shugaba obama ya ce jami'an tsaron amurka na nan na iya bakin su domin ganin an dakila ko irin wannan al'amari sai dai obama ya bayyana irin wahalar da ke tattare da gano ire-iren waɗannan mutanen kafin su kai ga aikata wannan ta'asar sai dai tun farko babban jami'in tsaron cikin gida chief j johnson ya yi kira da a samar da dokan mallakar bindiga sakamakon ganin abin da ya faru a orlando ya ce yanzu haka dai mahukunta na nan na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar shi martin a kokarin ganin an karfafa gwamnatin libya musamman akan hana shigowar makamai da bazuwar su ga hannun 'yan ta'adda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari jiya talata kwamitin ya umarci sojojin ruwa na kungiyar tarayyar turai da su dakatar da duk wani jirgin ruwa da zai shiga ko fita a kasar ta libya domin yi masa binciken kwakwaf kuma su kwace duk makaman da suka gani wadda zai shiga kasar ba bisa ka'ida ba wannan matakin dai zai faɗaɗa aikin kungiyar tarayyar turai da take yi a wannan yankin wadda tun a shekarar baya ne take kokarin ganin ta hana fasa da ake yi a tekun mediterranean jakadar faransa kungiyar tarayyar turai francois de latre wadda shi ne gabatar da wannan kudirin a wajen taron ya ce ba shakka wannan zai shawo kan matsalar tsaro da kuma canjin yanayi a ƙasar ta libya ya ce suna sane da cewa kaucewa dokar mallakar makamai ba abin da yake haifarwa ke haifarwa ga kasar sai ƙarin rashin zaman lafiya da kuma ƙarfafa harkokin kungiyar da wato isis wacce take babbar abokiyar gabar kungiyar tarayyar turai ya zaka dai wannan matakin ya umarci sojojin ruwa su binciki duk wani jirgin ruwa da ya shigo cikin ruwan kasar kuma muddin suka samu makamai ko wani abu makamancin haka wadda ya kare dokokin mallakar makamai to sojoji su kwace su kana su karkata akalar jirgin da matukansa a duk tashar jirgin da ya dace a kai jirgin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc hukumar lafiya duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na gasar wasan olympic wanda za a yi a kasar brazil ba wai tilas ne yake tattare da barazanar bazuwar cutar zika ba kwamitin gaggawa na hukumar ta who ya yi wani taro a jiya talata domin duba hadarin da ke tattare da bazuwar wannan cutar a kasar da za a gudanar da wannan taro musamman a birane irin su rio de janeiro yan kwamitin suka ce kamuwa da wannan cutar ga kowane mutum duk iri ɗaya yake ko wajen taro ko kuma mutum yana shi kaɗai suka ce kuma ana iya yin rigakafi tun kafin kamuwar cutar hukumar ta ce hadarin da ke tattare da bazuwar wannan cuta dai ba wani mai barazana ba ne sai dai kuma da yake za a gudanar da gasar na olympic a cikin watan augusta ne kana za a kuma yi nuna kasasu a cikin watan satumba wanda kila hakan zai iya zama baza cutar za a gudanar da gasar na cin na cikin za a gudanar da gasar ne a cikin lokacin sanyi a kasar brazil wanda kuma barazanar bazuwar cutar kalilan ne haka kuma hukumar ta who ta ce mahukuntan kasar brazil din na nan iya bakin kokarinsu domin magance wato yawaitan sauro a kasar bayan sa'o'i 24 ne da suka wuce yan jarida da ke daukar labarai a fadar white house ta shugaban amurka suka tambayi kakakin fadar ta white house josh arnes ko me zai ce akan sukar da dan takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar republican donald trump shi da sauran 'yan jam'iyyar suke wa shugaba obama na, na son ko da yaushe yana son ya zaman to mai birge mutane a kalamansa a siyasance suna cewa me yasa bai iya furta kalaman tsageren addinin islama ko kwatankwacin haka Trump da sauran jama'a sun sha faɗa suna nanata ba yadda za a yi ka iya murƙushe abokan gabanka sai har ka gane da wa kake faɗa ne tukuna. sai dai anis ya yi watsi da wannan zargi yana cewa wannan ba magana ba magana ba da za a bata lokaci ana mayar da martani a kanta yace shugaba na da manya-manyan kalubalen da ke gabansa da ya fi wannan maganar muhimmanci shugaba obama dai ya tsaya a kan bakarsa na dabaru da gwamnati ke ɗauka na ganin sojojin amurka sun samu nasara wajen murƙushe 'yan ƙungiyar isis shugaba obama ya ce menene amfani da wannan lafazi zai haifar ko ya canza ce ko ya yi amfani da eh, kalamin da suke so ya yi da shi ko a wannan ma ba zai hana 'yan kungiyar isis su wato su daina kashe amurkawa ba ko akwai wasu matakan soja ne da faɗin hakan zai taimakawa ya ce babu wani abin da hakan zai canza labaran duniya da a gamaji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da gudumar kayan abinci daban-daban da yawansu ya kai manyan motoci saba'in ga al'ummar jihar Adama a zaman tallafi saboda karancin abinci da al'ummar suke fuskanta saboda rikicin Boko Haram a 'yan shekarun nan. Sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawar wadda wani hadimin shugaban ƙasa Ibrahim Bafetal ya wakilta ne mika gudumar ga jami'an jihar. tun farko da yake mika kayakin tallafin sakataren gwamnatin tarayya wanda hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare honorable ibrahim ba fitar hassan ya wakilta ya ce burin gwamnatin kasar ne na ganin ma an sharewa al'umma waɗannan jihohi hawayensu musamman a wannan lokaci da alamun kasar ke fama da matsalar tattalin arziki. a mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da cewa lallai ya san cikin matsala ta rashin noma da mutanenmu suka yi a wa'annan jihohi da wannan abun ta shafa. Don haka shi shugaban kasa ya ba da cewa a ɗauko daga Federal Reserve a ba da tirela saba'in da mutanen Adama saboda ya sani don wannan matsalan da aka shiga kusan shekara biyu mutanenmu ba su yi noma ba. To idan ku ba su yi noma ba shugaban kasa ya san lallai dole suna bukata taimako ta bangaren kayan abinci wannan shine na farko cikin ababa ɗaya da shi shugaban ƙasa shi ko da yake karban kayakin tallafin mukaddashin gwamnan jihar adama honorable matis babale ya mako bai na irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu musamman ma ga al'ummomin da ke koma yankunan su da kwato. Saboda kun san cewa Adama tana ciki wa'annan jihohin da suka samu wannan matsalan. Wancan shekara mutane ba su iya zuwa gona ba. To kun sani wancan satin da ya wuce shi gwamna ma da kansa ya samu wasu abinci da shuga ya tura zuwa harvard level to yanzu abin da eh, shi president ya yi mu dai samu ce ubangiji allah ya biya shi kuma muna so mu gode masa sau tari ma dai jama'a kan koka ne da cewa irin wannan taimako bai kaiwa gare su to kome wakilan da aka tura a wannan karon ke cewa mr kilatus dallatu na mako cikin wakilan da suka yi kayakin tallafin a madadin jama'an karamar hukumarsa ya ce ko za su yi adalci wajen raba kayakin. amma wannan abincin da ya zo na da magangan da shi gabna ya yi da wanda ya representin shi secretary da government za mu je mu yi amfani da shi za mu yi aiki za mu raba ma ko da kowa ko da samu abincin nan kuma za a yi amfani da shi ubangiji allah ya taimake mu ubangiji allah ya ba ma shugaban kasa lafiya ya dawo ya ci gaba da aikin shi. ko da yake tuni aka fara komawa to amma kuma da alamun wasu yankunan ma ba za a samu damar soma noma a bana ba wanda ko hakan ma ka iya jawo karancin abinci ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ministan kudin kasar Saidu Sidibe ya gaya majalisar dokoki cewa koma bayan kudaden shiga da gwamnati take fama da shi hakan ya ta'allaka ne kan cin hanci da rashawa tsakanin jami'an kastam bayani da kungiyar ma'aikatan kastam karkashin jagorancin kanal mummini bana ta musanta a wani taron manema labarai da ta kira yana cewa wannan ragewar kudin da aka samu duwane da hannunsu a ciki tunda yana cewa kwanakin baya sun samu saduwa da wa'ansu 'yan kasuwa wanda suka ce mishi a maraɗi akwai kaya da ke shiga cikin nigeria su 'yan kasuwa in sun zo eh, rabin kuɗi da suke biya duwan suke ba su rabin kuɗi kuma sai a sa a cikin aljihun gwamnati kenan in aka lura kamar rabin kuɗi duka duwane ne suke nan ga cinsu a zurke zancen wannan ba haka ba yake dama dai babban daraktan ma'aikatar awon kaya kanal isaka asuman a ƙarshen wani taro da suka gudanar a ƙarshen watan jiya ya bayyana ɗaukar matakan hana ƙetare iyakokin nijar da wasu kayayyakin da suka hada da man girki tumatirin kwanko shinkafa da suga gari sakamakon la'akari da yadda wasu ke amfani da wannan hanya don kwasa kwabirin wasu kayan na daban euh, l'État a pris la décision de suspendre le transit de ces marchandises. Sai dai kuma kungiyar jami'an Duwan ta ce matakin ya gagar zartarwa daga hukumomin kasar ta Nijar. A lokacin da minista yake cewa a can gaban majalisa sun ɗauki doka na hana wannan kayan su shiga cikin Nijeriya don suna so a bar fraud. A wannan lokacin ne kuma muka ga ministir ya yi wasiƙa ya aika a direction general ta Duwan. Wasiƙa cikin wadda yake cewa wa'annan kaya kuma ya kamata a dinka barin su suna shiga a washe garin kafa sabuwar gwamnatinsa shugaban kasar nijar isu muhammadu ya bullo da wani shirin da aka yi wa suna da operation bulala domin farautar mahandama sai dai da alama ma'aikatan duwan ba su gamsu da yadda shirin ke tafiya ba mun gani kamar abokanmu ne da yawa sai a kiranye su a yi zargin su da wani laifi a babu ma da sun yi Bayanai daga tashoshin awon kaya daban-daban sun yi nuni da cewa ana fuskantar cunkoson motoci shaƙe da lodin kayan da ba a samu aunawa ba a dalilin sabbin matakan daƙile fasa kwabrin da hukumomin suka ɗauka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. an yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wata ma'aikata ta musamman wacce za ta lura da ɗawainiyar samar da kayan more rayuwa ga garuruwa da suke kewaye da birnin abuja babban birnin kasar senator david umaru mai wakiltar jihar naja majalisar dattijan kasar shine ya wannan kira a wani taron manema labarai da mustapha nasir batsari ya aiko mana da rahoto a kai muna nema a kirkiro wani hukuma ne wanda zai lura da matsalolin da suke da shi suke fuskanta in ka duba za a ga cewa Um, yawancin mazaunin wanda suke aiki a abuja suna zaune ne a irin wannan wuraren kuma ba abin da ake yi domin a kara ba da kamar misalin ruwan sha da hanyoyi wanda zai eh, rage wahalan da jama'a ke sha da kuma wasu matsaloli da suke da shi domin yawan mutane. To shi ma dai shugaban kwamitin labarai a majalisar dokokin jihar Niger Honorable Sha'ibu Liman iya wanda ɗan yankin Sulajani mai makwabtaka da Abujan ya ce samar da ma'aikatar tana da amfani bisa la'akari da ɗimbin jama'a da ke zaune a yankin. Ɗimbin jama'a da suke kwararowa zuwa Suleja suna zagaye da masarautar Suleja ma ita kanta gaba ɗaya. Amma duk kewayen masarautar nan babu inda ba za ka tarar da jama'a da suka zo saboda albarkacin wannan wato headquarters na nigeria ba. to kaga samun wannan hukuma akwai ma'aikatar birnin tarayya abuja wannan ba ta wadatar ba da shekarun da suka wuce a baya musamman lokacin da fcda take foundation level nata akwai taimakawa akwai tallafi da take bayarwa amma yanzu duk waɗannan abubuwa sun yanke a yanzu dai bayanai sun nuna cewa masu fafutukar neman wannan ma'aikata za su haɗa wata ƙungiya mai ƙarfi ta musamman da ta kunshi 'yan majalisu da kuma shugabannin ƙananan hukumomin yankin har ma da gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da Abuja domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan fafutuka tasu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha batsari Zan gaya wa mutanen wannan jiha shine wannan bata gari da ake kiran su yan bola jari. Yawo suke suka mai da kansu mahauta. sai su samu wannan dabbobin da aka riga ka mutu ko sun ci guba ko kuma wasu rashin lafiya ya kama sai su zo su gyara sai ma jama'a. Za ku ji wannan rahoto cikin shirin hantsi can anjima. Kuna tsaron labarai da rahotanni da ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. yanzu ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnati tana da hurumin hana ɗan kasuwa kora ko ɗaukar ma'aikaci? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gwamnatin ƙasa kamar Najeriya tana da hurumin ta hana kamfanoni masu zaman kansu korar ma'aikata idan ba su da buƙatar su. Muna wannan tambaya ne domin rahotanni suna danganta wata barazana da aka ce ministan kwadago na Najeriya Dr. Chris Ingige ya yi ga bankuna da kuma kamfanonin sadarwa a ƙasar cewa muddin ba su dakatar da sallamar ma'aikata da suke yi kamar yadda ya bada da umarni ba, to gwamnati tana iya ƙwace lasisinsu na ci gaba da aiki. Ministan na kwadago ya yi wannan barazanar ce a wani taron koli na kwadago a birnin Geneva kasar Switzerland makon jiya. Ministan ya ce ni ne ministan kwadago kuma zan kare muradin ma'aikata. Gashin fidar da Nasiru Adamul Hikaya ya haɗa mana. umarnin kada bankuna su rage yawan ma'aikata daga gwamnatin najeriya ya samu turjiya daga bankunan inda tuni wasunsu suka kori ɗaruruwan ma'aikata daga aiki hakan dai bai wa ministan kwadagon najeriya chris ingige daɗi ba inda ya barazanar gwamnati ka iya janye lasisin bankunan da suka yi bris da wannan umarnin we cannot imagine that we have uh, about half of our population unemployed and even those employed are unemployed ingige dai ya ce gwamnati na kokarin samun 'yan najeriya aikin yi ne inda ya ce kusan rabin al'ummar najeriya ba su da aikin yi intend to tackle this problem head on. Zan fuskanci wannan matsala ka inda na'in sai na ga kare muradun ma'aikata kuma ko za a ɗau irin wannan mataki to ya zama wajibi ne bankunan su zauna da ma'aikatan su kullo da yanayin da ba zai zama an musguna ma'aikatan ba tamkar suna aikin bauta a ƙasar su. Jami'an bankuna dai sun ɗau matakin yin shiru kan wannan lamarin inda na tuntuɓi wani ma'aikacin banki da bai amince in bayyana sunansa ko ɗaukar sautinsa kan na'ura ba da ya ce ministan kwadagon ba shi da hurumin fito da wannan barazanar da ko da hakan zai yiwu to sai ta nun babban sabon bankin Najeriya da ke ba da lasisi ga bankunan da kuma shimfiɗa yarjejeniyar hakan don lamura na kasuwanci da akan iya cin riba ko faɗuwa. jami'in banki ya ce matsalar ta wuce gaban mayar da kuɗi zuwa asusu ɗaya na baitul mali da gwamnatin buhari ta yi da hakan ya hana bankuna cin riba wannan da a cewar sa wani lokaci ne mawuyaci da najeriya ta auka na kuma bayan tattalin arziki inda misali a da in banki na cin ribar naira ɗari ne to yanzu tamkar yana cin ribar naira hamsin ne hakan na nuna har dai bankunan za su bar korar ma'aikatan to sai dai su rage musu albashi da kashi hamsin cikin ɗari a tabaran tsohon ministan cinikin najeriya injiniya mustapha bello su ma bankunan sun auka yau abokan hulɗar su caji mai yawan gaske a ajiyewa ko fitar da kuɗi kuɗi da wasu hanyoyin da suka wuce gona da iri. Yau an fito da wata sabuwa an ce in ka aje kuɗi zuwa miliyan goma za a caje ka kaza sannan in ma ya wuce haka nan abin da za a caje ka ɗaya ne da wato mai biliyan ɗaya ma da kai ma biliyan goma duka abu ɗaya za a caje ka. Daɗa waɗanda suke da ƙasa da ya kama daga naira ɗaya zuwa miliyan goma nan za a baza shi. To kaga wannan ba a yi adalci ba. Sannan bayan nan kowane yunkuri kai za ka ga an caji naira hamsin, naira ɗari, naira VAT ga sunan bila adadi. Ni dai na yi magana da wasu manyan manyan lauyoyi na kasar nan kuma sun ce mu in bari su duba su kai su ga abin da za a yi saboda me in mutane ba za su koka ba mu ma koka maimakon mutane a yi maganin wannan al'amari in ba haka ma haka kyale haka za su ci gaba da kawai cajin kawai ka wayi gari ka da kai kayan ajiya kana tsammanin ga abin da kake da shi ka zo ka da ba haka bane barazanar minista in dai ta shafi kamfanonin sadarwa da su ma kan kori ma'aikata saboda rage buga waya da mutane ke yi da hakan kan sanya su tafka asara Mun tambayi lauya Hassan Liman gwamnati tana da hurumin hana bankuna ko wasu kamfanoni korar ma'aikata? Wannan an san za a same ta ne a ƙarƙashin doka na ma'aikata na ƙasa wato wanda ake abin da ake ce masa Labor Act. za A sami a cikin doka ta ma'aikata na ƙasa wato inda in ɗan kasuwa ko kamfani ko kamfanoni masu zaman kansu masu tafiyar da kasuwanci a ƙasa da kuma su kansu ma gwamnati in suka ga cewa suna da ma'aikata an suka ga cewa ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashinsu ba za su iya ci gaba da aiki da su ba ko kuma ba sa buƙatan aikinsu ko misali kamar kamfani tana tafiyar da kasuwancinta sai ta tarar cewa a yanzu haka ba ta samun riba ba za ta iya biyan ma'aikatan nan albashinsu ko ta biya musu haƙƙinsu to haka samu haka ita kanta wannan kamfanin za ta nemi ma'aikatan nan ta sanar da su cewa fa shi gaba da zamanku a ma'aikatanmu ba zai yiwu ba za ta tattauna da su a ƙarƙashin kashi na ashirin na dokan ma'aikata na ƙasa in ta sanar da su to a nan in ta ba su sanarwa ta ba su lokaci a nan kuma za ta iya sallame su daga aiki amma kawai haka ta tashi cewa ta kore su ba tare da ta sanar da su ba to nan ne za a ce sun saba ka'ida um, wannan hali da ake ciki yanzu a najeriya inda gwamnatocin jihohi ba sa iya biyan albashin ma'aikata yanzu sai su ci gaba da ajiye waɗannan mutane ba sa biyan su albashi ko kuma dai sai su kira ƙungiyar kwadago su ce musu ba ma iya biyan albashi za mu kori ma'aikata a irin wannan yanayi da yawa za ka ji ƙungiyoyin kwadago za su ce su yi barazan su ce za su shiga yajin aiki haka yake al'amarin yawanci in aka samu mishkila irin wannan ƙungiyar kwadago za su ce za su shiga yajin aiki amma shin abin tambaya shine kamfani ko gwamnati ta ci gaba da ajiye ma'aikata ba tare da tana biyan su hakkinsu ba a nan ma shi kansa ya saɓawa dokan aiki na ma'aikata wato labor act ko abin da ake ce collective bargaining ko wato doka na yarjejeniya tsakanin ma'aikata da wanda ya ɗauke su aiki cewa in su ma'aikatan ne yanzu suka tashi su faɗa wa bankin to mu fa ba ma son muku aiki su ajiye aikin su bar musu aiki kaga anan su ma za su iya karya wannan bankin kenan hmm. domin bankin watakila sai ta koma ta nemi wasu ma'aikata ta kawo su gun aiki me yasa shi ma'aikaci yake da yanci ko ku suke da yanci su cewa wanda ya dauke su aiki aiki ya ishe mu mun bari amma wanda ya dauke su aiki bai da yanci ce ya sallame su shi sai ya kira kungiyar kwadago sun tattauna tukun a hajji sabo kowanne daga cikinsu a bisa ƙa'ida na shari'a na doka yana da dama in yau baya son ma'aikata a ƙarƙashinsa ko kamfani ne ko gwamnati ba ma son ma'aikatan nan sanarwa kawai ake bukata sanar da su ba ma bukatan ku abun aikin ku amma babu doka kamar yadda muke magana kashi na ashirin din nan hmm. ba wai ya haramta ko ya ce kamfanin ne ko gwamnatin ba ta isa ta kuri ma'aikatan aiki ba ne. Minista Ngige yana barazana cewa eh, gwamnatin tarayya za ta janye lasisin bankunan da suka kori ma'aikata bayan an ba su umarnin cewa kada su kori ma'aikata wai status quo abin hali da ake ciki a zauna a haka to wannan ne yake dan ɗaure mana kai cewa shin gwamnati tana da huruminta cewa dan kasuwa mai zaman kansa cewa bai isa ma'aikaci sai ya ga ma'aikata da zai dawo kuma ba zai ga lokacin da zai sallame su? Haji Sabo an sani a nan shi ne muka sake koma karkashin kashi ashirin mm. na dokan ma'aikata da ƙasa. Mm. A nan su bankunan da ake magana a kai a Najeriya. Mm. sanar da ma'aikatan nan za su yi mm. shi kuma ministan kwadago mm. kan gaskiya in ya tsaya ya karanta wannan kashi na ashirin da dokan ba inda aka haramta ma wannan bankunan ko kamfanoni cewa kan su sallai ma'aikatansu amma abin da dukkan mu gaba da za mu yi la'akari da su bankunan da shi kuma ministan kwadagon ya gamata a yi shine a yi tunani shin in aka kori ma'aikatan da halin da ƙasa ke ciki in aka koma halin tsaro da sauransu za a iya ce to in aka kore su wayannan mutane ina za su tafi ina za su samu abinci da za su ci ina inda za su samu ayyukan da za su yi yana iya kawo wani kalubale ga aiki harkar tsaro ta ƙasa amma a tsoratar da banki ko a musu barazana cewa in kuka kori ma'aikatan ku za mu soke lasisin ku akan gaskiya wannan magana da shi ministan kwadago ya yi biye shi bisa ga kan ka'ida ba amma su kuma bankunan ya kamata su yi la'akari da cewa ba wai kawai za su tashi su kori ma'aikata kawai haka ba ne ya kamata su yi la'akari su ma kansu da abin da ƙasa ke ciki amma ana aiki ne ko ana tafiyar da kasuwanci don a yi riba in aka tabbatar cewa ma'aikatan da ke karkashin banki ko ba su da aikin yi to babu doka da ya hana wannan bankin ko ma'aikata ko wannan kamfanin ko ma'aikacin gwamnati ne sallame wannan ma'aikatar aiki amma duk abin da za yi za yi ne a yi lalashi yadda ba za a samu miskila musamman ta tsaro a ƙasa ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Hilikaya da lauya Hassan Liman da Cubashiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla halin yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki bismillahirrahmanirrahim sadakallahul azim yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice a yanzu haka dai an kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa amurka yanzu abin da kawai ya rage shine babban taron jami'in biyu wanda za a gudana a cikin watan yuli tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton dai ta yi nasara da babban rata a zaben na jiya talata wanda aka yi a nan washington dc don farko dai ta samu kuri'un da ke bukata wanda take bukata na wanda ya nuna cewa ita ce za ta zama 'yar takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar democrat yanzu haka hillary clinton da abokin karawanta na jam'iyyar tasu bani sanders sun tattauna a jiya jim kaɗan da kammala zaben sanders ya alkawarin samar da yanayi mafi yaɗa aƙidar sassauci sanders yana magana ne sa'ilin da yake amsa tambayoyin manema labarai yana cewa jami'u ta democrat tana tare da ma'aikata ya ce tun da jimawa ne ya kamata a ce an sauya manufofin jam'iyyar tasu mutane dai masu ra'ayin sassauci sun sha faɗa cewa jam'iyyar ta faye sakwa-sakwa a wasu al'amura suna cewa sautari sai kaga tana samun daidaito da jami'ar republican wanda yana nuna cewa kusan dukkan ɗan juma da ɗan jumai ne clinton bata bayyana abin da ya wakana tsakaninsu da sanders ba a tattaunawar tasu jiya talata sai da jami'an kamfe ɗinta sun bayyana wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa tana kokarin ganin yadda za su haɗa karfi da karfi ne domin takawa donald trump burki wajen zama wa shugaban amurka To madalla masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima za ku sake jinmu cikin shirin hatsi da wasu sabon shiri. kamin nan a madadin ladan ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hiro diodo ne wadda kula da akan gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai anjima. jima